abba ka irin gida Allah ya sa rai aka gina ma Allah ya miki albarka Allah ya ƙara arziki kai kai kai kai yanzu abin da ya kamata ku zo na in ji in ka muku abinci kafin ku tafi ko haka ko kwarai da eh. gaske a'a ah, mun ci abinci kafin mu fito daga gida Aisha kar fa ki manta dukkan gidan nan da blok da siminti fa aka gina shi kuma haka duk girman shi kar ki manta a ɗaki ɗaya tal za ki kwanta kamar inda kika bar wancan tsohon gidan naki to haka nan ma a ɗaki ɗaya zaki kwana kuma kar ki manta rayuwa Aisha ita wacce ta baki kuɗin ta baki mota har kika samu kika gina gidan Aisha abin duniya bai tsole mata ido ba inda ya tsole mata ba za ta taɓa ɗaukan dukiyanta ta baki ba amma ke kin sai da farin cikin ki akan dukiya ke da Allah wani irin babato ne wannan annan da ki zo ki ringa babato magana ai irin wannan magana ba anan ya kamata ki ba wani irin abu ne wannan mutum idan ya samu arziki ya samu arziki kuma ya zauna ya ci wannan arziki an ba kuma ki tsaya kina mata wannan irin magana ki gudu ne wannan kudare ta gurin kwalli ake kashe ka kama hanya muje kama hanya muje muje ban san haka sai an tuma abba

shi zainab aisha sai an ji jimana kin ga kuma a kullum da muka taɓa zuwa nan gidan tafi ce nan gidan kin kuma cikin ikon Allah kuma sai gashi ya zama nawa haka Allah ke ikon sa Zainab kenan ina fatan kin tuna wata rana kika ce min in ban yi hankali ba takin da nake cikin sai na rasa shi kuma cikin ikon ubangiji sai gashi kuma gidan da kika mallaka na zo na nake shi mama na fiki arziki ba gaskiya bane ni gidana na sayar da ita domin in ceto rayuwar mijina da ke kwanci a asibiti ke kuma fa soyayya mijinki kika ɗauka kika sayar domin faɗin abin duniya amma kuma ban ka abin da ya tsaya na miki ba sai bakin talauci da ke ta bibiyanki mun gode Allah saka sai Allah ya bada lada Allah ya sa ka fara me kake ana har yanzu baka fita wajen aiki ba ke nake jira saboda ina so mu tattauna to amma duk abin da zamu faɗi da ka bari in ya dawo lokacin kai ma ka dawo sai ne maganar da zamu yi ko magana tana da muhimmanci kuma yanzu ki fita waye miki izini ni ne fa mijinki kai hakuri na mance ban faɗa maka ba akwai wasu 'yan kasuwa ne suka kawo kaya shi zan zance in duba kuma ka san alƙawari na da muhimmanci a wajen 'yan kasuwa to yaran kuma fa wa zai kula da su ai shi ne amfani aikin da na ɗauka za ka kasu sai na dawo mai abdul ɗin ya ce ya ce mu dinga kiran ki da sunan amaryan babu. Allah hakan ya yi maka a'a to ya ne na son mu ga kiran ki da sunan mamu? <laughs> haka ya yi muku <laughs> shikenan daga yau ne mamanku ce kun ji mun gode ma Ahmad na gaya ma ka daina barin wannan abin da ka damu ka. Saboda zai iya zama da a cikin rayuwa Ai wani cire shi daga raina. Saboda wannan mamakin me yasa Aisha take min wannan wulakanci na kasa gane kanta gaba daya. To ka zauna da ita man ku yi magana na fahimta. Su kuma. Mun zauna ya fi so ɗaya ya fi so biyu. ba ta ma da lokacin yayan ta balle ta samu lokaci ne sannan kuma abin da ke damu na yanzu ta kai ta kawo ba ta lokacin ma da ta zauna da ni ma mu na yi ciki to ka ƙara hakuri. insha Allah Allah zai koma mafita to Allah ya kawo amin kai ku kai murmushi ne ko da ka yi kyau a cikin kasuwancin naku hada murmushi na kika siya an bata maka rai ne dama abin sayarwa ransa yana ɓaci wai kira ka da abin sayarwa? bin sai har sai an buɗe baki an kiran da abin sayarwa wannan kasuwancin da kuka yi wannan ta ɗauke ni ta sayarwa wannan ba kasuwanci ba ne dan Allah ka daina wannan magana, ina kallon ka a matsayin mutum ne mai daraja da mutunci a idona a matsayin ka na mijina ko ina da mutunci a ki. amma ki iya daukan kuɗi naira miliyan arba'in da biyar ki siye ni shikenan tunda ke mai arziki ce za kuma ki arzikin arzikinki a kaina ki ɗauki kuɗi ki siye murmushi na za ki ɗauka miliyan biyar miliyan goma sha biyar ishirin kuma ma kika ga dama ki ni dan Allah ka daina wannan maganar za ta iya yiwa a gurin ka kuskure ne amma ni a guri na nayi haka ne don in samu abin da nake so ko ni kuma na son sanar da ke wani abu idan ke kin yi haka ne don ki samu kwanciyar hankali to ina so ki gane cewa kin siyi bakin ciki ne da kuɗin ki daga yau har ranar da zaki karshen zaman ki a gidan nan a cikin bakin ciki zaki zauna dan baki sai farin ciki ba shi Aisha bismillah ki sauri. Gaskiya ba na son wannan sauƙaƙi ne da ƙawaye na waɗanda suka faɗi na kwaliti su za ta kama na. Ki haƙuri. Mishi. ga ya kama ka ba bai kamata ka je ka shiga motar hanya ba ba na so ka ki kika saba shiga mota da motar ki ce mu mota ya muka saba shiga ita za mu je mu shiga yanzu sai mun dawo Ai na son ka da tsokana, Ahmad ba kuma sai ka zo za ka zo ka same ni. Aisha ban yi bacci ba na ta jiran ki kin san tare muke cin abinci ina su abdul su abdul sun yi bacci da kyar suna ta jiran ki amma ba ki ganin cewa kin nisanci a yanki ko yanzu na irin na nisanci a yana kasancewa abubuwa sun yi yawa a yanzu yanzu mu haka na dawo na gaji so ne kin ji neman ni kwanta ne bacci amma aisha da ko zama da ki mana in ya so na kallon fuskar ki daga cin abinci kin san mara da masa ba tare miki cin abinci da ki <sighs> amma kana da abin da ya ya za a yi na je gidan biki in ka kama yanzu haka ka binci abinci kana kushi amma da kin taimaka ko zama ki

lallai yau ne na san cewa na bi ta hanyar da bai dace ba wajen samun soyayyarka ni ce silan halin da kake ciki yanzu amma ba zan kare yadda ka shiga halin da kake ciki yanzu ba na san ban kyauta ba kuma na yi nadama amma yau zan tafi zan barka ka ci gaba da rayuwa kai da matarka cikin farin ciki saboda a haukana na yi tunanin idan na kusance ka za ka koyi suna a shi ba haka ba ne ina so ka sauwaƙe ni. Maryam, yanzu na fahimci halin da kika tsinci kanki dan adam zai iya bin kowace hanya don ya samu abin da yake so ko ni ne halin da kike ciki zan iya aikata abin da ya fi ƙarfin wanda kika aikata ki haƙuri <coughs> komai ya riga da ya wuce ba zan iya sauƙi miki ba ki kawo abincin cikin ji Oh. <coughs> kai kenan na fita zan tafi taimakon jama'a wani ce ba ta musamman da zan ci wajen yanzu zan biya ta gidan kawata ne mu tafi tare da ita me zai hana in sauke ka tunda kusa da gidan ne office din ku ki je kawai amma kai ki manta kin san yau eh, shekara shekara takwas da aure kuma na yawa yara alƙawari za mu kai su Park. Kare da ka tunanin ka ga sai ne ƙoƙarin dawa da wuri. Kin manta? suna da da amfani har karfe takwas ta yi kuma bakwai makai da su bari mai sauri na tafi sai na dawo to sai kuma a dawo lafiya ki ga wa asabe da Allah yaran nan ta kai su makaranta ni aiki na ina gida ni zan shirya su in kai yara na makaranta a dawo lafiya Sannu da zuwa. Ake zan wa da zuwa. Ina ma kika je? Wata gidauniya aka buɗe muka ji daga nan biya gidan kawuta. Aisha, me yasa kike so ki yi wasa da daman da Allah ya baki? Ina zaune a cikin gidan nan mijinki Ahmad da 'ya'yanki sannan da matarsa Maryam suka shirya suka fita. 'Ya'yanki suna ta kuka suna kewanki saboda suna so a kai su gurin wasa. Baki samu lokacin su ba. shi yasa ma nace ni bari in zauna in jira ki amma me yasa ki Aisha ke duk duniyar nan Aisha gani dai ba wanda ya kamata ya gaya miki gaskiya da ya wuce ni shi yasa ma nace bari in zauna in jira ki ko mun dare zaki da ki same ni a cikin gidan Umma Aisha mijina ni kaɗai ne a gurin shi kuma shi kaɗai na bari a gida kin ga dole in je in yi hira da shi domin ɗebe masa kewa kin ga ta za ku tafi maimakon ku jira ni sai in zo in tafi gani ne muwa, yara alƙawari. lokaci kuma yana ta wucewa sannan ba mu san sun da ke dawo ba kuma ba mu san in kika je ba amma ai da suka kirawo wani, ko in kirawo ki haka kawai kina taron ku na gidauniya ki zo ki katse saboda na kira ki ai na san cewa inda kika ji wannan taron naku na gidauniya ba ki sauraron kowa me yasa kai abu baya wuce maka na ce dan Allah kai hakuri ka yafe mun ba zan sake ba yanzu dai ba wannan ba na zo da mota ka kashi mu tafi gida ko a'a ki haƙuri ban saba hawa mota ba saboda bani da arzikin a dai ta sau zamu koma ki je a mota zamu biyo bayan ki to ke Maryam tashi mu je gida ke ma shikenan kin tashi? Na tashi. Yana kina goge-goge. Sadiya ba ta zo ba ne yau? Sadiya ta zo. Kin ga ban yi a gida ba, ai wanda yi a gidan miji ko? <laughs> Haka ne. Ina yanki ya fita ne? Ya fita ofis ɗin ta ne. Da fatan dai bai fushi ba jiya, don ban dawo da wuri ba. ran shi bai bace ba gaskiya mun jira ki mun jira ki ba ki dawo ba yace ce bi to gidauniyar ne ba a gama ba shine muka wuce hmm. amma shi mu take ta faɗa na ɗauka ma da ya zo ko ya samu umma ne yake ta faɗa shi yasa take ta man faɗa to ba kuma an ma ya kamata in ya dawo mu je mu yi shashi gaskiya ne shiga daga sannan ku yawa dama kai nake ta jira tun ɗazu ka dawo gashi na dawo jiran ka nake in ka zo na baka haƙuri akan abin da ya faru daga nan sai mu shirya mu fita mu je mu shaƙata gaskiya ba ni da niyyar fita yanzu saboda ba ni da kudin zan kashe na je wajen hutu haba ahmad idan mutana za mu yi amfani sannan kuma da kuɗi na za mu yi amfani ne a ciki a dacen ba ba da motar ki da kuma dukiyar ki muke amfani ba da na muke amfani saboda haka ki bari lokacin da na samu sai kai mu ko Ahmad Ahmad Yawa Ahmad ina so in gaya maka nan da wata biyu ne a kwanto ɗin maryam a asibiti a america kuma in ta tafi sai ta yi wata biyar domin sai ta yi complete treatment kafin ta dawo duk da dai na san ta sanar da kai shi ne na ce ni ma bari in gaya ma don in gaya za mu haka ne um, kuma bayan ga ita ta gaya min ma kanwar da ke can ta saki kira na ta ya ah, sa Malam kalla, sami da zuwa. Aisha. Yau kai ne a mu? Allah ya yi a gidan. Aisha ga tsala haka malam kalla. Ai da kai kiran da hajiya ta tunda yanzu yanayin ya canza. Ga kula da cewa kuɗin ma da nake biyan kayan. kar na nake siyan abinci da su. Nawa ne kuɗin naka na baka? <laughs> Da yake biya na dai, ai ba kike biya na ba. Kuma ko da kika ga na zo yanzu haka, na zo ne kawai in karɓi sauran kuɗaɗe na da yake gurin shi. Eh, ya na ke kaɗai a falon ina mai gidan da kuma sauran yaran ni na yanzu da da kasuwa idar da su ba sanan sun fita shi da amaryarsa hmm. da sarki maryam tuniyar allah ba ta da matsala ko kaɗan duk da tarin dukiya da allah ya mallaka mata ba ta taɓa tunanin wai ta ɗauki 'ya'ya ko wasu ko miji zuwa gurin shakatawa ba inda wata ce sai ta yi tunanin cewa kaf mutanen gidansu za ta kwashe ta kai su kasar waje su je su shakata <clears throat> ina kadda yana cika ki da surutu na san da ita burinta dai kawai ta gaya za ta yi ta faranta wa mijinta rai da kuma ganin walwalar 'ya'yan mijin nan nata to a ga tsari nake yi ba haka ne inda ya ga masana da sai an Ke, tashin ku kwanta. mun da mama mu da mu kwanta. wa hmm? Wai maman naku. Tashin ki kwanta. Kama ta so. Ina son ganin ka ɗaki yanzu yanzu nan. gani ya daga wai ko na ga miki na kalli Idan kika saki, kika sake maharin matata, sai ranki ya baci. To ni me ne maka tsane ne? na ce mene ba ka tsanani ba ba ka san dama ba ka san kuma na mene maka ne a ina faɗa min da kai ba ka suna bane maka suna tafiya san ba maka gidanka shikenan ki sake maranta za ki gane me kika yi kin ki sake kuskure da ma kin faɗi algunguma kawai ake ce algunguma wanda sai shi ban gane me ke fiye da wani a cikin hayyaci na shi ya sa ce ina so in da mata dukiyarta da motocinta da kuma kiranta bani ba na bukatar sun jina nake bukata da farin ciki na ki daina maganar mayar da kuɗin nan an aisha musan yadda za a yi a sasanta maganan nan a'a ka ga malam batta dai na katse mata hanzari bari mu ji me take so ta faɗa batta ta yi magana au to an an kyale ta ci gaba da magana abin da nake son faɗi shine kai kuma na riga na faɗe shi kai zame da mata da dukiyar ta bar min mijina wai kina cikin hayyacin ki kuwa kina tunanin mai miki da dukiya zai sa miji ya koma hannun kike kadai to ai ni ma mijina ne kuna jin ta ko ai na faɗa muku ba ta da kunya yanzu gashi nan ta yi a gaban ku kin nisanta ni da 'ya'yana da mijina duk da haka kuma bai ishe ki ba ina so ki gane ki dawo cikin haiti ki san me kike ki san wa kike ban gunan zaki sai ki je ki fara gaba je ki a can haba Aisha ke fa kika aikata wannan abin kike so ki kala ma yar mutane sharri ya dawo kanta kin manta lokacin da gigin kuɗi ya ebe ki kika sai da soyayyar ki kika manta da wannan lokacin zai zo aisha abin da nake so da ke ya kamata ki san cewa 'yata tana da 'yanci da mijinta kamar yadda ke ma kike da 'yanci da mijinki don haka wannan maganar ina so a batta daga nan a zauna lafiya amma kuma ina so in ja ki kada ki ƙara ɗaukan hannu ki mari maryam domin a kan maryam a kan farin cikinta zan iya shari'a da kowanne irin mutum kana nufin na bani da iko da shi ne yau take da iko da shi naka nake da iko da shi amma kuma duk za ta samu matsayin da ya fi na a wajen shi kar ki manta ita ma matar shi ce ta sunna kamar yadda kike matar shi kuma tana matukar son shi Aisha ki haƙuri ni ma kaina ya ɗaure ban san ban san yadda zan sa kaina ba don Allah ki bari mu san yadda za mu sasanta maganan nan haka kin ga Aisha kin manta lokacin da duk da nake nuna miki wa'annan abubuwan kika gagara gani kuɗi suka sa kika sai da farin cikin kuɗi suka sa kika ƙona farin cikin cikin gidanki da rayuwarki ke da mijinki da 'ya'yanki sai yau ne zaki zauna kina kuka ai ban yi tunanin wannan lokacin zai zo ba ai ki faɗa kawai nawa za su baki kin ga sai ke ma ki zama abun kwatance a cikin wannan jiha namu dan ba zan ce kasan nan ba akwai waɗanda suka fiki abin duniya da dama kin ga idan aka baki sai ke ma suna a jihar nan kuɗi shine farin ciki haka ki ga mu a bako ko to alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ke bada kwanciyar hankali ki roƙi Allah ya sa kada arziki ya kai ki ga halaka yana kina hawaye sai ka ce wata talaka kirkir arziki ai kin samu komi bari da samu kuliya ci kawun mu mhm. mm. wannan shine matsayi lalle a ɗuwayen yanzu ke rashin kuya naki har ya kai ranar girki na ki dafa min jina abincin da zai ci to ina so ki gane kin bibin ki da makircin ki ya kare zan ki last wani anan Da ka yau sai yau idan ki kara shiga cikin gona ta za ki rubuta a rayuwarki in ba haka ba zan ɗauki mataki a kan ki in ga ubanki zai tsaya miki jaka mara hankali tinkiya ban faɗa maka ba aisha fa ta zo tana cikin matsala tana ta kuka abin tausayi tana ta kuka akan halin da take ciki ahmad ba gaba ɗaya ya koma kan amaryar shi ni na san zan haka shi yasa tun da farko na yi ta ƙoƙarin na ja kunninta amma ta ƙiji na san da na zaƙe haushina ma za ta ji na san halin ahmad idan hankalin shi ya fita abu da wuya ya dawo yanzu ɗin ma kafin ta dawo ta jawo hankalin shi ba ƙaramin wahala za ta sha Tun zai yi abin tun da dai ta nuna ta kawo hanta ai da abin da halin da ke ciki ko babu abin da za yi sai dai na neme shi na bai shawara in allah ubangiji ya sa ya ji shi kenan ita ma ya kamata ki nemi ne ita na ganta don mai magana in ba ta shawarar abin da zai fishe ta ko za ta ji yanzu ya eh, ki nemo ta amma ba yanzu ba saboda abubuwa sun yi yawa a kai yanzu idan na samu nutsuwa sai ki rubuta ya kamata dai a duba halin da take ciki abin ya dame ni ba komai mu bar wannan magana a nan za mu duba mu gani da komai magani ya mu shi to mahimmanci da magana ta mun faɗa kin ba da ni kuma gaskiya ba na so je saboda kin ga ba na kayan sawa kar a zo a dinga nuna mana cewa gashi haka nake son ga miji na da fita ne da tun zuciya ne yar gobe kike ci ko bakwai Allah ki ka ba kamar ce ya kamata ki dora ki ci abinci tun jiya dora ki ci abinci ba kuma rashin abincin nan zai sa gaba ɗaya ki rasa ƙwarin jikinki hakan kuma zai iya haifar da wata lalura wallahi gwara mutum da in ci gaba a cikin talauci me yasa kike irin wannan tunanin kuɗi su ne farin ciki muna zaune lafiya amma ba kya ganin kin ɗauko hanyar rusa farin cikin ki ko ɗaya hasali ma shi ne zan rayu a cikin farin ciki ni da yanzu abin da nake so da kai shi ne ka je ka samu abokinka ka ba shi haƙuri domin ku ni ina nan akan bakana ba gudu ba ja da baya dai shine farin ciki har ki ga mu ba ko to alhamdulillah yanzu kin gane cewa talauci shi ke ba da kwanciyar hankali ki roƙi Allah ya sa kada arziki ya kai ki halaka babban burina shi ne farin ciki na yana da kwanciyar ba na bukatar arzikin saboda kuskure ne irin abubuwa tun da kin gane kin kuskure ne zai hana ki mayar mata da dukiyar na iya bakin kokari na amma za ki yadda kuma ko da ta amince Ahmad ba zai iya sakin ta ba yanzu ta gaje min gida Ta da yara na gaba ki ɗaya sun koma wajen ta ya kike so ne da rayuwa ta har su ina sa kaina to idan za ta tada miki da hankali me zai hana ki kora ta daga gida tun da gidan naki me yasa kai da taimaka wayo ba ka san yin dariya dan yi dariya mana ko kai fa dan yi dariya yi dariya mana Rashin hmm? kiman. Kina ji na? Abin da nake so miki wani akai shine ki fita ki bar min gida tun kafin zuciya ta ci galaba akan ki. da komai zai iya faruwa akan akan mijina wanne miji kuma oh tambaya na ma kike wanne miji ki sani wannan shine na ƙarshe da zaki ƙara dora hannunki a jikina na gaji da wannan haukan naki haƙuri kawai nake yi a gidan nan hauka ni nake hauka da baki san bane ai na riga da na gama hauka cewa shi kin daga baki bangare a cikin gidana sai ki mallake ni miji mallake ni yaya ina gaya miki can wuri in bi gani gida ba ko ni zan ga bayan ki mijinki ki bari in gyara miki mijin mu rufin baki ina so ki sani cewa da yadda ta ya aure ki in ba bai ta ke ki saki na gidan baki da ni kin manta siyar min da shi kika yi fa ni kuma na siya to menene naji ni na siyar miki don haka ki fice min daga gida ai ba don ki bari ba Rani ne ke fi kace ba ki da hujja yadda ke ka kama ke mata ta ce haka take mata ta ita ma na ji mata ka ce amma ai ba gidanta bane don haka ta fice min daga gida kin fi ni gaskiya gidanki ne san fitan miki daga gidanki don Allah ka yi haƙuri kin nemo wa kanki mafita Yabba. Ina za ka je? Kada ka manta, yau girki na ne. Baka da kuɗin da za ka da take mataka. Kina da gaskiya. Na girkin ki. Ba ni kuma da zan yi wuta. Ki gani ba. Ba ni da hurumin da zan yi tafiya ko ina tun da girkin ki. Amma idan na ce masa ki saki ba. Saki. Haka za ka yi? da zaki kenan <laughs> eh ya kamata in tambaye ka haka ne haka zan yi saboda baki da hankali kin nuna min cewa kuɗi shine farin cikin ki arziki shine kwanciyar hankalin ki arziki shine komai da ki a lokacin da ke nuna miki ba haka nan da ba ke ba yanzu kin gane gaskiya ki wani ta kike da bara zan ba farin ciki na wani tana mu da ni wadda take so na ke da abin duniya ta ɗauki dukiya ta baki ta sayi ki kuma ne ki shashashe ciki ki sai da farin cikin ki saboda ki samu abin ga ki da abin duniya na baki shi zan je jin mata abba za faɗa musu ba za ka samu damar zuwa ba mana idan na haka gaskiya da matsala saboda ita maryam tana da ciwo a zuciyarta yanzu na gaya mata cewa ba zan iya zuwa ba abin zai iya taɓa lafiyarta kuma ni ba na sa abin zai taɓa lafiyarta ni na rasa me zai ma da al'amarin aisha abun yana damuna karka da bi magana aisha ne saboda akwai hukuncin da nake so in yanke idan na dawo Allah ya zan dawo da ita ni fa abin da ne mata ba na yi bane kawai dan bana san santa a na yi ne saboda koya mata hankali amma Allah ya idan na dawo za a sasanta komai na san yanzu ta gane kuskuren ta gaskiya ne sai dai in yi fata ubangiji Allah ya ku lafiya ya kuma dawo da ku lafiya wanda shine addu'a sai a siyo mana tsaraba mai kyau kenan in Allah ya yarda ba ki da hankali ne Eh? ai ko da kin rabar da mm, mm, mm, kayanki duka da dukiyanki gaba ɗaya ba zai sa mijin ke dawo gare ki ba gwara ma ki bar ku komai ni zan je in mai magana na ba shi haƙuri in ya so ya juyo abba dukiyan nan ba ta da wani amfani ko da na bata dama na siya ma kaina farin ciki ne da mijina da mu ji daɗin rayuwa sai duniya ta ruɗe ni ta kai ni ta baro da a ce ahmad zai tsaya ya saurare ni na yi mishi bayani shi da 'ya'yansa sun fi mu wannan dukiya da ba haka ba ko da ba zai mai da ni ba zainab na kira ki ne ba don komai ba sai dan na baki haƙurin abin da ya faru a baya yanzu na tabbatar da cewa ke ce mai arziki tunda har za ki sadaukar da dukiyarki ki nema mijinki lafiya magana kuma wannan gidan da nake ciki zan mallaka miki shi za ki sa hannu ni ma zan sa hannu sannan za a kira lauyan shi ma ya sa hannu a tabbatar da shi, cewa wannan gida ya zama naki to ina gode Allah ya saka da alkhairi duba kada ba ki wani abu da na sani a'a malam ka bar ta kawai ta yi abin da ta yi niyya ladanta na ga ubangijinmu tsaya tukuna mu kuma me kika bar mana eh ko so kike idan wani abu ya taso mana mu kasa yin komai mu ɗauki koko mu kama hanya muna bara dukiya na kuma na mallaka gidan marayu to abba babu komai a tare da ni a yanzu kwace mota na sai dai mu kullum zan ɗauka in baka kuma ina zaki zan je gidan kabiru ne ko Allah zai sa ya kira Ahmad ya bashi haƙuri ko zai haƙura da abin da ya faru haba malam tana neman mafita kai kuma kana ta karɓar makullin mota na zo wajen ku ne ba don na hana ku tafiya ba na zo wajen ku ne ba don da ɓata muku rai ba ba don kuma hana ku tafiya ba idan har ku wani tafiya ba tare da na na gaban ku ba rayuwa na zai iya shiga zai iya rasa rayuwa na kuskure na riga na yi shi kuma ba laifi ba ne idan rayuwa ta hukuntar da ni kamar yadda nake yanzu a kai dukiya ce ta bebe ne yanzu kuma ba na bukatar ta na sadaukar da ita ga gidan marayu abin da nake bukata face ka ahmad ko da ku ba za ka mayar da ni ba idan har kun tafiya ina maka fatan alkhairi Allah ya haɗa ka da farin ciki a iya ƙarshen rayuwarka ni zan tafi amma kafin in tafi ina roƙon alfarma a wajenka ka yafe mu kuskuren da na yi maka a rayuwana ko zan samu sukuni a zuciyata na san ba lalle ba ne zuciyarki ta amince da ni amma abubuwan da na miki a baya ina roƙonki da ki yafe mun ga yara na na ba ki su amana idan har kun tafi ba waya ina jin lafiyarsu ba ki da laifin komai aisha ni ce da laifi ba a siyan su ko a sayar da su ka yi ƙoƙarin zama da ni haka yi alaci a tsakaninmu tun ba ka so ki tsaya ki bayani ba sai an faɗa min kana son matarka ba na sani ka ce komai zan ba ku ci gaba da zaman lafiya yadda kuka saba kai da matarka sannan ina roƙonka ka ba ni izini in tafi kina da kunki kaɗai za ki tafi ni kaɗai zan tafi kar ki tafi don Allah Maryam ki zauna mu rayu tare da mu da yaran mu ki ɗaya na miki alƙawarin za mu zauna a cikin farin ciki har iya ƙarshen rayuwa. don Allah ki zauna kar ki tafi ba wai haka kawai nake so in tafi ba asibiti zan je in na tafi ma